بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته يو أشرن بيرغ وتن بيرغ shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda shi ne ya dace da ashirin daidai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na ɗaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda za mu fara da suratul hajji a wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci na sheik ja'far mahmud adam rahimahullahu ta'ala da yake sabuwar gandu za mu fara da farkon sura kamar yadda muka faɗa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير الله مدوكين سركي يا فار buɗewa da wannan wato sura da kiran ya ayyuhan nas ya ku mutane da farko ita suratul hajji sura ce da take wato a irge a cikin alkur'ani a tartibin al-mushaf sura ce ta biyu a cikin alkur'ani mai girma tana da ayoyi casa'in da takwas a cikin al al kufi ake cewa ko kuma ayoyi 97 a cikin al-mushaful makki ƙur'anin kufa wancan wannan kuma ƙur'anin wato rubutun makka ko kuma ayoyi 95 a wajen malaman basra ko kuma ayoyi 94 a wajen malaman sham an ce da surar suratul hajji saboda ta yi bayani dalla-dalla dangane da matsalolin aikin hajji kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah daga cikin malamai akwai waɗanda suke gani cewa sura ce 'yar makka wasu kuma suna ganin sura ce madaniya kenan akwai saɓanin malamai sura ce makiya ko sura ce madaniya amma abinda masu bin diddigi da tafsili na alkur'ani suna tafsil na wato ahkam suka ce ita suratu alhajj sura ce wadda tana kunshe da ayoyin kala biyu gaba daya akwai ayoyin makka akwai ayoyin madina a cikinta kenan ba kai tsaye za a ce 'yar makka ce gaba ɗayanta ba ko kai tsaye a ce 'yar madina ce ga baki ɗayan ba misali duk ayoyin da suke magana akan izini akan yaƙi sanannen abu ne waɗannan ayoyin na madina ne saboda sai da aka zo madina aka ba da izini a fara jihadi فالله تبارك وتعالى شرع القتال في المدينة jihadi duk jihadi da kaji ana magana sai da aka zo madina duk shekarun da annabi ya maka ba a yi jihadi ba shekara goma sha uku da ya yi da allah ya turo shi bayan ya zama annabi sai da aka zo madina sannan kuma akwai ayoyin da suke magana akan aikin hajji kun ga suma ma ayoyin idan an lura da aikin hajji an farlanta shi ne ko an shar'anta shi ne bayan hijira to kaga ya bayyana mana ga yadda ayoyin suke imam al-alusi a cikin tafsirinsa bayan ya kawo maganganun malamai da yawa akan wannan matsala ya ce wal asahu anna suratul hajji mukhtalifa zancen da ya fi inganci suratul hajji ayoyi ne da suke kuɗe آيات مدنية وفيها آيات مكية كنا سورة kinan sura ce wanda akwai ayoyin makka akwai ayoyin madina a ciki ko da an yi saɓani akan ta'ayinin surar 'yan makka ce ko 'yar madina ne wannan shine ƙaunin jamhurin wasu malaman suka ce abinda zai ke rinjaye akan ita suratul hajji kenan yanzu an fara magana akan samari ɗinta a dunkule mai za mu tattauna a cikin suratul hajji mawdu'at na suratul hajji din wato mawdu'at ne na suratul makiyya? topics da ke tattare da surar topics ne da suka yi mu'alaja suka tattauna akan matsalolin wato kamar yadda surori na makka suke tattaunawa in an duba sauran surori kamar yanzu misalin mawdu'i na tauhidi aka tauhidi tushe ne kaga tun a makka ne da kuma tsoratar da mutane tashin alkiyama duk akwai a cikin surar lahaji. matsala ce da shafi tun lokacin ana makka annabi ya ta tsoratar da mutane akwai fatashin kiyama da kuma magana akan a inkarin shirka da kuma ita kanta alkiyama din annabi ya suranta ta kamar gata tun a makka kafin a zo madina don ya ci tsoratar da kafirai sani cewa akwai hisabi kuma ayoyin suratul hajji sun ta bayani akan alkaun halitta ta duniya gaba daya wanda za mu zo mu gani insha Allah ta'ala akwai kuma wasu mawdu'an wasu topics din waɗanda na madina ne duk a ciki kamar magana akan yaƙi da fara yaƙi na gaya muku da kuma alkawari da Allah ya yi ta yi na nasara ga ainihin wato muminai akan azalumai raddu alal udwan raddi akan zaluncin da kafirai suke ta yi annabi Allah sallallahu alaihi Allah tabaraka ta'ala ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayi hakuri akwai nasara insha Allah an bude wannan sura wato da cewa ya ayyuhan nas da wata magana wacce take mai girgira zuciya ita ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim wannan abu ne mai karkada zuciya kwarai da gaske ya shi ranar da za ka ga a kiyaman nan mai shayarwa mace mai shayarwa ta watsar da abin da take shayarwa saboda bala'in kiyama tashin hankalin da ke cikinta duk abin da zai kai mace mai shayarwa ta ɗauki ɗanta ta wullar da shi ta gafala ta rafkana ta zalu kullu murdi'atin amma arda'at tashin hankalin kiyama ya kai ga mace mai ciki ta iya barar da cikin ta zubar da cikin ta haife shi ko lokacin haihuwarsa bai yi ba wata zau kullu za ci hamlin hamlaha tashin hankalin da ke cikin kiyama ya kai ga duk mutane idan su gan su sai ka ɗauka kamar ƙwaya suka sha kamar suna cikin maye ne Allah ya ce wa mahun bi su gara ba maye suke ba walakin na zaba Allah shari gaskiya wannan maganganu ne masu kada hanji masu tsoratar da mutane riwaya ta zo ingantacciya a cikin hadisi kamar yadda ana an malik ya Allah ya saukar da wannan suratul hajji يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي إن زلزل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يسي akan annabi ta sauka lokacin yana tafiya mana annabi yana cikin tafiya aka saukar masa da wannan sura lokacin da aka sauka da surar malam sai annabi ya daga sauti da ƙarfi da mutane suka ji annabi ya daga sauti duk sai aka zo aka taru aka kewaye shi lafiya kuwa annabi ya ce ko kun san wace rana ce wannan hankalinsa a tashe ransa a ɓace bai iya tsayawa ba sai da isar da wannan sabon. kun san wace rana ce wannan rana a tadruna ayyu yawmin hada suka ce Allahu a'lam yace to rana ne da Allah zai kira annaba adam a gaban halittu gaba da yace ce ya kai adam ka je ka cikin al'ummarka jama'arka ‘ya'yanka da jikokinka a cikin duk mutum dubu ɗaya ka cire min mutum ɗari tara da casa'in da tara duk ‘yan wuta ne mutum ɗaya ne nan aljanna Tun mutum dubu ɗaya ka cire min ɗari tara da casa'in da tara ka kai su wuta ɗaya ne ɗan aljanna kun ga yadda aka faɗi wannan maganan kuka girgiza kuka ga abin ya tsorata ku fa kabura zalika alal na. wannan abu sai ya girmama akan musulmai a wannan lokaci suka kasa cewa komai suka tsorata suka ga cewa ma ai babu wani tsammanin rahama mata ubangiji yanzu Allah ya ce ku yi ƙoƙari ku kamanta saddidu wa ƙaribu wa abshiru ku je ku ta aiki ku yi ƙoƙari ku yi daidai kuma ku yi ƙoƙarin kwatantawa kada ku yi sakaci ku je ku ta yi ce na rantse muku da Allah ku da nake magana da ku mutane a cikin al'ummar annabi adam ku wannan al'ummar tawa ku idan an kwatanta ku da sauran halittu ko sauran mutane an ce al'ummar annabi adam ai ba al'ummar annabi muhammadu ne kaɗai ba to idan an kwatanta ku akwai wata halitta wacce ake ce da ita ya ajuju wa ma'ajuji to yawan ya ajuju wa ma'ajuji in suka zo to ku bai wuce kamar irin toliya ba ne a jikin dabba dan karamin abu ne dan kiris ko dan wani kwarsani ko kuma dan wani tabo a jikin kafar dabba ko wani abu ku kaɗan ne ai ya nuna musu mafi rinjayen waɗanda za a ɗiba 'yan wutan a cikin yajuju da majuju ne to sai suka dan samu sauki yace kuma da waɗanda suka halaka min kafaratin jinni wal insi waɗanda suka mutu cikin kafirai na aljanu kafirai na mutane da duk su za a harhaɗa a je afka su sun wuta jahannama to ku je ku yi aiki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bude mana wannan sura ta suratul hajji gashi sunan ta suratul hajji amma ta fara bayani da tashin alƙiyama surar ta yi bayani dalla-dalla filla-filla dangane da nau'i kala-kala simfi na rayuwar mutane a duniya kuma ta kawo dalilai da yawa cewa fa lallai akwai kiyama kuma lallai Allah zai tada alkiyama tana daga cikin sururin da suka tabbatar da tabbatuwar tashin alkiyama da hujjoji masu ƙarfi bayan ta yi haka surar kuma sai ta zo da bishara ga muminai da irin abin da zai sharraha musu zuciyarsu ya buɗe musu kirjinsu Allah ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu inna Allah yaf'alu ma yurid a cikin surar ne Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai aljannatai wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashin kuma lalle Allah ne aikata abin da ya ga dama ne a cikin suratul hajji Surat ta yi bayani cewa duk wani abin da ka sani a duniya yana yi wa Allah sujada babu abin da ba yi wa Allah sujada don a nuna maka kai idan ka ika yi wa Allah bauta ka yi asara bishiyar gidanka tana yi wa Allah bauta akuyar gidanka tana yi wa Allah bauta dabbobin gidanka suna yi wa Allah bauta ƙwarin gidanka suna yi wa Allah bauta to sai kai ka kika yi wa Allah bauta sujjada ɗin nan da kake gani komai da ka sani yana yau Allah sujjada haka surar ta faɗa yace ku tace kuma da yawa daga cikin mutane za su amfana da wannan sujada da ladan sujada ɗin in sun yi aiki na ƙwarai akwai kuma da yawa daga cikin su waɗanda suka kafirce suka yi fasikanci Allah zai ƙona su alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يتي وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أتشكي سورة الحج سورة تاكاو منا واتو comparison وقرن حدا كذا da kaza akwai comparative issues mana wasu matsaloli ne a buga misali ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka haɗa wannan da wannan wasu mutane ne suka yi jayayya a kan ubangijinsu kuma sura ta yi bayanin ƙarshen kowane ɗaya daga cikinsu bayan ta yi bayanin haza ne khasmani ta samu fi rabbihim sai kuma ta kawo bayani akan aikin hajji ta yi bayani a kan ƙarshen duk wani kafiri kafirin da yake hana bin gaskiya yake yaƙar musulunci da musulmai kafiran da suke toshe hanyoyi suke hana a ɗakin Allah a yi bautar Allah kamar yadda kuma surar ta yi bayani dangane da babban annabi bawan Allah uba a cikin annabawa annabi Ibrahim cewa ya yi shela ya gaya wa mutane a tafi ajiya ya aikin hajji don mutane Allah ya ce zuwan su aikin hajji su je su ga abin da zai musu amfani ma na fi alahum ka ji kai ku je aikin hajji don ku shaida amfani a gare ku duk wanda ya je aikin hajji amfanin kansa ne ku ambaci Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin wasu kwanaki sanannu kamar yadda sura kuma ta yi bishara ga waɗanda suke girmama dokokin Allah suke girmama iyakokin Allah za su samu babban lada kamar yadda kuma sura ta yi bayani ga masu shirka da Allah tabaraka wa ta'ala suna da mummunan sakamako aka ce wanda ya shirka wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان da ta zo magana aikin hajji a ƙarshe sai sura ta yi magana akan dukkan dabbobi da alhazai suke yankawa wannan alama ne na bautar Allah kuma ladan yana wajen Allah ana so su yi don Allah da ikhlasi da niyyar kyauta ba ruwa ba kuma su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imomin da ya musu yace wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf fa idha wajabat junuduha fakulu minha wa at'imul ba'isa wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun لن ينال الله لحومها ودماؤها ولكن ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين sannan kuma sura ta yi bayani Allah ya shar'anta jihadi don ɗaukaka kalmarsa kuma ya yi albishir ga masu jihadi cewa Allah ya ɗin yana tare da su kuma zai ba su kariya ko yi wasu albishir cewa lallai su ne suke da kyakkyawan ƙarshe su ne nasara inna Allaha yudafi wa anil ladina amanu inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur udina lil ladina yuqatiluna yuqataluna bi annahum zulimu Allah ya ce wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alƙawari ne ya ce zai taimake su zai tallafa musu sannan surar ta shi annabi sallallahu alaihi sallama dangane da abin da ya same shi a ainihin wato abin da mutanen suka yi masa sun karyata shi sun zage shi sun ce mahaukaci ne sun ce kaza sun ce kaza duk sun faɗa gaba ɗaya Allah ya ce wa in ka faqad kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ad wa samud wa kaumu ibrahima wa kaumu lut wa ashabu madaina wa kudzi ba musa fa amlaitu lil kafirin thumma a fa fakaifaka kana naki sannan Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa manzon Allah ka ci gaba da al'amarin ka kada ka waiwaye wannan kafirai mu shirkai kwata kwata kai ne da nasara ka fuskance su da kalmar gaskiya biduni khawfin aw wajal ba tsoro ba raurawar zuciya qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم bayan Allah tabaraka wata'ala ya yi bayani akan hikimominsa ta hanyar shiryar da wanda ya shiryu da kuma batar da wanda ya ɓata, sai kuma ya biyo da bayani dangane da ni'imomi kala kala kala da yawa bayansa Allah ya ta lissafawa Ya ce Alamtara, anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun khabir yadda da kawo wata alamtaran kuma alamtara annallaha, Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi sama'a an أن a على arzi. illa bi izni inna Allah bin nasi ra'ufur rahim yace wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur Allah Ta baraka ta'ala ya rufe suran da kira guda biyu wanda ya fuskanci mutane gaba ɗaya, kuma ya yi musu bayani cewa duk waɗanda suke bauta wa wani ba shi ba to a gaya musu su sani cewa wallahi ko kuda ba su yi su halitta ba duk wanda suke bautawa wani ba shi Allah ɗin ba ko kuda jama'a don Allah mu dubi kuda mu dubi kuda kuma ina so da Allah a je a yi bincike akan halittar kuda kadai kowane idan guda guda ɗaya yana da idanu nan gefe da nan gefe inda yake ganowa ya fi inda ɗan adam yake hangowa kuma kowane idan nan guda ɗaya akwai idanuwa a cikin idansa ya fi miliyan ɗaya wani bincike ne tabbatar da shi yanzu duba halittar sauro aka ce Allah ka duba sauro halitta ce mai zaman kanta yadda kake gadara kana da rai haka sauro yake gadara yana da rai amma zai iya hawa kan jikinka baka san ya hau jikinka ba amma kana da kafa yana da kafa kana da yatsu yana da yatsu kana da ido yana da ido kana da ciki yana da ciki da hanjinsa da komai nasa shi ma sauro har ma ya sha wani jini dubu fa inda ko allura aka sa a jikin kafin ta zuƙo jini dubu inda ake shan wahala kafin a ciro mai a tsotso jini daga jijiyarka amma abin mamaki dubu wannan sauran dubu rashin sa kana ɗora hannunka akan sa ya lakube amma malam yana da haƙorin da zai iya fatar fatarka dan Allah kai kanka gwada ya za ka iya kuda fatarka ka ji aka ji da ƙarfi za ka iya huda ta sai ta yi da gaske amma duba sauro duba laushinsa duba karancin halittarsa yana hawa jikinka da ya soka wannan bakin nasa director zai je ɗebo jini kuma ya sha ya sha ya ƙoshi ya yi ya dace sai ka ji mutum yana ta kai duka ka ji mutum yana ta fam wallahi sauro ne ke fam yana ta dukan jikinsa wallahi sauro ne ke zo na sauro ne ke kaza to ki haƙuri da Allah duka wannan idan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ƙarfin mulkin Allah da wahadaniya ta tabaraka wa ta'ala batir din nan wannan na ce ku canja batir din ya mutu na faɗa tun ɗansu wannan yana nuna mana ƙarfin mulki da sarauta ubangiji tabaraka wa ta'ala da isarsa wannan kaɗai ya ishe ka gane cewa wallahi kai ba komai ba ne a cikin halittun Allah kuma Allah yana iya komai da kai yau amma duk da haka dan adam malam a cike yake da taurin kai da rashin ganewa duba kudan nan kwana nawa kuda yake a duniya ka tambaya sauro kwana nawa yake a duniya gaba daya a cikin halittun Allah me ya kuda me sauro to yace waɗanda suke bauta wani ba Allah ba in sun isa su halicci guda har yau ba wanda ya halicci guda har yau babu balantana wai mutum ɗaya kenan sannan Allah tabaraka wata'ala a cikin ayar cewa a gaya musu innan lazi ne waɗanda suke wato tabi'una min dunillah waɗanda suke kuna kiransu ba Allah ɗin nan ba lan yakhluqu dubaban walau wujtama'u lahu da za su haɗu gaba ɗaya su yi tarayya ba su halicci guda ba yanzu ni da kuɗin dinnan masallacin na gaba ɗaya mai haɗin taron ƙarfi mu ce sai mun yi guda yau wallahi ila kiyamsa ba za mu iya yin guda ba kuma da kudan nan zai zo su ji wani abu ya cire shi daga hannun mu wallahi ba za mu iya karɓo shi ba ya tafi kenan har abada ba za mu samu abin da ya karɓa ba to ballantana Allah ya kwace wani abu a hannunka ya kwace mulki a hannunka ko ya kwace ranka ka isa ka dawo da shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu a cikin surar ya yi magana ga muminai ya ce su dawwama da ruku'i da sujjada da ibada gare shi shi kare ruku'i sujjada ibada ku mutu kuna yi kada ka bari mutuwa ta suke ka face kana yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta kai muwazaba ala fi'il khairi wa ala jihadi fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده التي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اسم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول رسولا يكون رسول نعم رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس التي فأقيموا الصلاة شيني رجال وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير wanda ورد lura سورة سورة sura ya karance ta karatu na basira da ganewa zai ga cewa surar ta damu da bayani akan wasu abubuwa kamar haka na farko dai an yi mana bayanin nau'i-nau'i na mutane kala-kala sunfi-sunfi na mutane a cikin wannan duniya kuma a ciki ɗin sai da aka yi bayanin ƙarshen kowa daga cikinsu idan aka kawo mana bayanin nau'in waɗannan mutane sai kuma allah ya bayanin ga abin da yake ƙarshen su waɗancan su ma sun taho ga ƙarshensu Allah ya ce ku lura ga misali ne wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi kulla shaytanin marid kaga wannan sinfi ne masu jidali akan sha'anin Allah ba tare da ilimi ba suna musanta Allah suna bin shaidanu Allah ya daɗe sake cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yadma an وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين kaga nan simfi simfi ne na mutane nau'i nau'i ga waɗancan ga ƙarshen su ga waɗannan ma ga ƙarshen su sannan surar in kun lura a nitsai ta yi bayani akan kadaituwar Allah da tauhidinsa kuma lallai maganar kiyaman nan ɗan uwa an fa tsananta bayani akan surar hajji dangane da tashin kiyama uslubi mantuki wadahi wanda duk mai hankali in ya ji bayani da tafsirar surar hajji dole su ya girgiza saboda yadda Allah ya mai da hankali da himma ya yi ta bayani a kan wannan ƙabiya ta tashi alƙiyama ya ayyuha nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ثم من مدغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير يشي وأن الساعة أهاتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور duk a cikin wannan sura sannan Allah ya yi bayani akan aikin hajji kamar yadda mai muku bayani za kuma mu zo mu yi fashin baki dalla dalla sannan buga misalai gwaji tsakanin makomar muminai da kuma makomar kafirai ayoyi da yawa sun yi bayanin haka hada ni khasmani ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود dangane da masu imani إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ونبيئا الجنة سنة الله تبارك وتعالى يي بياني دنغني da sunnarsa akan halittarsa al'adar ubangiji akan halittarsa babba daga cikin al'adar ubangiji akan halittarsa shine ba da kariya wa muminai da taimakon muminai wannan albishir ne ga duk mai imani ya sani cewa insha Allah yana da nasara wallahi malam za su yi ta saranka tsara da sassaƙa baya hana ganji toko za su yi ta tona maka rami don su kifar da kai wallahi kai ne da nasara kai ne da ci gaba za su yi ta faɗa da kai Abun zai dame ka tabbas ka ɗauko sun ɓarar sun ƙulla maka a can sun tare ka a can sun kashe wancan sun yi wa ne kaza amma wallahi ƙarshen dai masu gaskiya su ne suke samun nasara wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lil muttaqin wa inna jindana lahumul ghalibin ghalibun lalle rundunar mu su ne masu rinjaye ala inna nasrallahi qarib kai hakuri Allah ya ce annabi fassa anhum wa qul salam ka kau da kai sai ba gashi annabi ya ci nasara ba duka duka shekara 63 yi a duniya dan Allah ku duba nauyin shekara 63 amma babu inda sautinsa babu inda zancensa bai kai ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu duk tsayar mutum ya san akwai annabi sai dai ta shi kuma ana sallah yau shekara nawa da zuwan annabi yau shekara nawa da barin annabi duniya amma har yau sai an kira sallah ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a cikin kabari ana ta masa salati ana ta aiki da abin da ya faɗa ai wannan shine alamar cin nasarar gaskiya ga musulunci yana ta yaduwa yana ta yaduwa kwanan nan wani shugaba a shugabannin NYSC musulmi ne ya zo ya same ce malam da Allah akwai littafai ne na addini a bamu zan bawo wata baiwa Allah ya ce me faru ya ce wallahi malam wata in yamura ce ba taba zuwa arewa ba ba ta taba zuwa ba aka turo ta ilma isi din nan aka turo mana ita tana zuwa ta ga an kira sallar azhar musulmi sun bar duk abin da suke an je an kabbara kowa ya sallah ya aka Allahu akbar an yi ruku'i an yi sujada an daga sai ta fashe da kuka ta ce ita ma fa sallah ta ce. ko sati biyu bai wuce ba ba wanda ya mata wa'azi ba wanda ya ja hankalinta ba wanda ta ce kai ta ce waɗannan mutane ta ce mu a garinmu an gaya mana musulmi kaza kaza kaza an bata an kaza ta ce sai ta zo ga ta a arewa kuma ga ta a kano ga ta a jigawa ga ta a kaza sai ta ga rayuwa ana ta yi ba a kyamata ba a ce kaza ba a ce kaza ba da an ce mata ta da bam suke kashe mutane suke yi wane ne musulmi wane ne yan ta'adda ne menene sai ta ga gashi ma layi ake bisu waye waye sauran ta ce kai wannan is a true religion addini ne ya ce wallahi malam ta kama sallah na ce zo a baka littafi ne ta hada mai littafi ka je ka bata ka ce kuma ana gaishe ta ai kwarai da wallahi kullahi ba ta ga wannan willingly ita da kanta ra'ayinta kudin ta ce ta musulmi to wallahi malam haka suke zuwa suke zuwa malam ana zagin addinin ana zagin musuluncin kaza a kaduna mun taɓa zuwa wani retreat wani taro ne aka yi a najeriya aka gayyato fastoci aka gayyato malaman addini wata kungiya ta hada mu haka irin wai wai dialogue din nan da kuma tattaunawa kowa ya zai bayanin addininsa ana ta sukan an ce ai musulmi yan ta'adda ne ai ana cewa wane ne yan kaza ne su to musulmi ku zo ku yi wa waɗannan fastocin bayanin yadda addinin ku yake su sani kowa ya zo tashi aka ce bayanin addinin sa wallahi tallahi malam na fasara a wurin gaba ɗaya mu musulmin mu ne muke da abun faɗa har sai in an tsaye da mu a ce lokaci yayi ka yi ta bayanin addinin ka kamar hafin dinin islami kyawawan ɗabi'u na musulunci wannan ya ɗauko kaza wannan ya ɗauko sira annabi wannan ya ɗauko tarihin annabawa wannan ya ɗauko content summary content na alƙur'ani gaba ke daya summary ɗinsa wai menene what Qur'an is containing in summary shells aka kawo shi a dunkule malam kasa ga fasosin ne da suka yi haka suna shi ana bayani ana bayani ana bayani aka zo aka yi bayanin wai meye matsayin annabi isa ne ma a musulunci haifa mai zaman kanta yaya tarihin na na maryam qur'ani muka yi ta zuba ayoyi akan na na maryam da annabi isa wallahi azim malam wani fasto ya tashi ya ce kai gaskiya shi fa ya tsaro. yace da kansa ya faɗa yace we are yace yace some of us are really deceiving their people we are we, we, we, we are really ignoring what is Islam haka ya faɗa yace wasu daga cikin mu suna yaudarar su kuma gaskiya ba mu san me musulunci ba da mun san shi da ba mu ga mutanen abin da ke faɗa ba yace in an je cocin nan karka ga abin da ake gaya musu a zagi addini a bata musulunci a faɗi shari kuma ba hujja ba dalili ni da na tashi ne ta kawo na ce to ai mu akwai annabawan ma da ma mun yi tarayya da ku kuna da annabuwa ne muna da shi kuna da annabuwa ne in jawo aya an ce a babu an ce kaza an jawo aya an ce kaza da sauransu Allah ya taimake ni daman shi yi a PhD dina wannan comparison da ɗebo annabawan da ake da su a banu isra'ila da kirista da waye waye da wanda muke da su a cikin musulmi da tarihinsa gaba ɗaya na yi ta haɗawa ya ce na wawo ya ƙarin da ga abin mamaki ya na wawo na ce ba na wawo musulunci muke so ku ce a shaɗu Allah ya da'ayi wallahi nake gaya musu mala haka muka tashi da su ga su su malaman addinin su ne to ba yanda za a yi dole su abin nan muna gaisawa da su suna gaisawa da mu muka ce to da Allah gyara wa'azi most of our problem is misinterpreting the misinterpreting the scriptures da yawa daga cikin matsalolin mu nake gaya musu ko suke su ma mu ma muke gaya musu cewa ana ana misinta wato preaching scriptures ne wato nusu fassara su sai ku je ku fassara mutanen ku abinda bible yake ba haka bane ku musu ƙarya baka can mu a musulunci ba inda aka je aje ake kashe ku ta inda ake zuwa ana kashe mutanen na ana cewa musulunci ana la ilaha illallah wallahi ba mu bane bin hasli ma idan ka tsaya kai bincike duk inda ake tarihin maganar jihadi jihadi din nan wallahi musulmi aka bi kashewa wani irin jihadi ne wannan in mu musulunci ne mu musulmi ne muke yin sa wannan jihadi da ake faɗa to me yasa mu aka bi kashewa why ban sani ko kun gane wannan kururuwar jihadi da ake jihadi a ƙasa kaza jihadi a wuri kaza jihadi a iraki jihadi a kaza jihadi a kaza jihadi a najeriya jihadi a kaza idan da za ku lissafa gawawakin dan allah suwa aka baka shewa musulmi mu ake zuwa kasuwannin mu ita kashe mu mu ake zuwa masallatan mu ita kashe mu mu ake zuwa makarantun mu ita kashe mu to wani wani irin jihadi ne wanda musulunci ya fi kashewa shi kullum target ɗin sai kashe musulunci in haka ne su wasu ne suke shiga rigar musuluncin don su cutar da addini kuma wasu ma daga cikin ku suke suna sani aiki suke wa kansu don su rage yawan mabiya a ɓata sunan musulunci ta kai ga wani gurin a wata ƙasa a cikin lokacin ake da rigimin nan tsoro ma kake kace kai musulmi ne ba saboda an ɓata sunan addini malam a zo a kama yan jihadi ana yan jihadi sai ka je ka zama da sojojin amerika ce yan jihadi yan jihadi sojojin faransa musamman faransa faransa wallahi abin ka kasa gane ya aka yi haka mutum bai iya komai ba da cross ma wani a kirjinsa a zane ma amma wai ɗan jihadi ne an juya al'amura su wannan surar ta yi mana bayanin makomar kafarai ta yi mana bayanin makomar musulmi baki daya sannan kuma ta yi bayani na gaya muku sunnar Allah shine taimakon wanda suka yi imani inna Allah yudafi'u anil ladina amanu wa la yansuranna Allah man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz sannan Allah ya yi mana alƙawari ba zai saba shi ba abin da ya ce zai yi wallahi sai yayi ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده يجي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها نايمة جنكيري كاغا على القولي يا تشي سيا وإلي المصير كم وكما قريتك فنن الله تبارك وتعالى ta'ala بيان yi wato method na kiran mutane ya yi amfani da ƙarfi ya yi amfani da shidda ya yi amfani da gargaɗi ya kuma yi amfani da dasa taƙawa da tsoron Allah a cikin zukatan mutane bi uslubin taksha lahun nufus ya yi amfani da method wanda wato zukata za su samu taushi yadda aka ce inna zalzala ta sa'a ta ana faɗa za ka ji cewa kayi kar akwai wani abu mai tashin hankali shine kiyama sai ka biya hankali yau ha ta tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adab Allah shadid wa man yushrik billah wani duk Allah yana tsoratarwa ne akan kar ai shirka da shi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فالذين كفروا قطئت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إذا كل رد وأنا أسلوبني تعالى تبارك وتعالى يي أمفاني بشي نطورة الله باين كما يي أمفاني دا أسلوبي وديكينا سوسساوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هنا رضوان الله تبارك وتعالى يسن يمتشن باين سا ما سؤينهم وتطورن سا ما ستقوى الله يا أيها الناس يا قوم كومتاني اتقوا ربكم كجدر أبنجي جمهور lalle girgizan tashin alƙiyama shi wani mu abu ne mai girma surar ta bude da wannan nida almuwajjah min Khalid khaliq azza wa jalla ila an-nas Allah ne ya magana ya fuskantar da zancen zuwa ga mutane gaba daya a bi umarninsa a nisanci sa har mai rabauta ya rabauta ran tashi alƙiyama. wannan dalilin da Allah ya ce ku ji tsoron Allah shine don ku tuna fa girgiza zalzala inna zalzalata girgizar tashin alkiyama abu ne da ba za ku iya jurewa ba imamul qurtubi a cikin tafsirin sa yace az-zalzalatu shiddatul harakati motsi mai tsanani shi sa Allah ce yace wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أصل كلمة دقى زل فلان عن مكانه وأن يا كوتشي دقى ولنسى زل فلان عن الموضع زال عنه وتركه idan mutum ya kauce ya bar wuri to kiyama karkaduwa ake zuciya ta karkada gangan jiki ya karkada a firgita a tsorata a fita daga hayyaci التحريك الشديد والإزعاج العنيف بطريق التكرير عند إمام الألوسي بحيث يزول الأشياء من مقارها من مقارها أبوها ناس شنجا لك إلا سكي الله زي سأنت السماء يوم نطوي السماء قطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين نطوي السماء wannan saman da kake gani ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida za a naɗe ta kamar yadda mai rubutu a littafi a takarda yake naɗe takarda Allah zai mai da komai farko kama bada na awwal khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fari farkon halitta za mu dawo da shi da babu kai ko to wallahi sai ka koma babu ka ganka da ba kai shekarun da suka wuce ba kai to ku shekaru mai zuwa ma babu kai kowa sai an karar da shi kamar yadda za ka shuka bishiya ta tsuro ta girma ta girma ta yi reshe ka sare ta ka dafa tuwo da itacen gawayin ma ka zo ka daɗa afka masa wuta ka ji ɗumi da shi ya zama toka ya bi iska ya ƙare to kai ma sai ka ƙare ba wanda zai dawoma ba wanda zai tabbata ba wanda ya isa cewa ya fi ƙarfin Allah shi sa ma daman jikinmu ma ba na ƙarfe aka yi shi ba kalle shi yanzu yanzu nan sai a nan wani dan wake gaya mun kwanan nan a unguwarsu kwanan nan a nan ɗorai. ya ce wallahi wani bawan Allah ne malam ya faɗi ya mutu a gidansa ba sani ba matarsa ba ta duka duka kwanan sa goma sha uku ne billahi azimu da yadda ka san wato dalar mushe aka yi a a unguwar wari ya cike unguwar nan aka kasa ganewa aka ce daga ina ne an ana ta tracing a bi ina warin nan yake ina warin nan sai da aka zo gidan mutumin nan aka buɗe aka farke ɗakinsa aka tarar da shi a katifarsa ya mutu tun kusan kwana ganin ƙarshe da aka masa ranar kaza ya mutu malam ya kumbura har ya yi ruwa yana sabulewa tsutsotsi sun fara gunsa duka duka a kwana nawa a kwana goma sha inda an bashi shi kadai to shi ne yan kwana kwana aka kira wallahi ba wa isa yi kowa sai zai rufe bakinsa da hancinsa mutum ne ɗaya fa dan kwana-kwana aka kera suka rurrufe fuskar su ga ɗoyi ga ruwan menene su a cikin katifarsa da zanin gadon da komai aka naɗe shi aka dan duk inda ka taba shi gutsurewa yake shekul insan ya shek insan mutum kenan ba wannan har mutum yana na ɗagawa yana nuna isa mu ne mu za a yi wa kaza sai mun yi maganin ku sai mun yi kai kai kai ka biya hankali wallahi to ranar da ɗan adam ya gan shi a filin kiyama zai rena kansa zai rena kansa zai gane cewa lalle shi mutum ne kuma lalle akwai Allah rana Allah zai ce limanil mulkul yau waye mai mulki yau ku ji tambayar ba limanil mulku al wai mulki kan na waye ne wani abu sai Allah tambaya yake waye mai mulkin ina masu sarauta ina masu jin cewa su masu mulki ne mantuwa kuke wallahi zai tambaya wani iya sai ba da amsa kala rawi ya ce in Allah ya so da ya ce in mun hada wannan ranar zan je gurin wani zan ce daga hannunka Allah digan kala rawi an tafi mala an tafi eh Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahima wallahi ya ce wanda akwai tauhidi sai dai wargi akwai tauhidi sai dai wargi da yawa daga cikin wa'azuzan kala rawi wallahi ma da wa'azuka ne na sunna kuma ya faɗi abubuwan da a lokacin sa ahlus sunna ba su isa su faɗa ba ga yanzu haka ne ya rage hanya ya fito da abubuwa fili ya yi bayani kuma Allah ya ba shi kariya ba wanda bai zaga ba ba abin da bai faɗa ba a filin shahuci yake wa'azinsa ya taho da takobinsa ya ɗaga shi jalla wallahi malam ba na manta da da keke muke tafiya ba ya fara sai bayan sha ɗaya sha biyu ka sha wa'azi haka kwarai kuwa a ina ai wa'azin da Allah rawi in waye bayan sha ya ba ka same shi ba ina ai sai dare ya ratsa yake fara wa'azi ai kwarai da kwarai kuwa ana wasa da dariyar nan haka za a yi ta gaya maka tauhidi ana ta gaya maka tauhidi ya gama kuma ya sai da barasa kwarai da gaske ya ce ta mu mutu ya mutu wadda mai za mu ce kuma ya ce to a ranar bayan ya yi bayanin tashin kiyama ne wallahi ya yi bayani na gaskiya ai hakan cikin wargin yake nuna muku waɗannan malaman da kuke cewa su ne waɗannan shekunan da kuke cewa su ne ɗin ina fata ana fahimta ba su ba ne abin da yake kokarin yin bayani kenan yace Allah ya sa da kiyama ni dai na san wani sai ya riga ni dan ba zan bari abin nan ba kaza kaza yace to in mun je zan ce masa dan daga hannunka ba za ka ce kai ne to bai sai daga ba ku nemi kasar dan ƙala rayu ku sha labari ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku tsoro na hakika cikakken tsoro ba tare da sauyawa ba kuma lalle wannan al'amari na kiyama wato al'amari ne wanda yake mai girma Allah ya yi bayani ya yi tafsili haɗa shewul azim ya ce ita ce ranar da ta zahalu kullum murzatin amma arba kuna ganin wannan rana rana ne za a samu zuhuli الذهول على رفشي an الذهاب عن wajen shiga عنه ma dahshatin wa hairatin wa khawf mutum ya rafkana ya bar abu ya firgita ya tsorata ba zai iya dawowa kansa ba duba ɗa duba uwa wallahi za ta iya tafiya ta bashi wannan girgiza alama ne na girman kiyama ɗin ka kalli mace da ya kuka ya kuka ya baɗanta mata rai ya ɓata mata rai kuma sai ta ɗauke shi ta ba shi nono kuma ya sha sai ta yi hakuri ita ya kamata ya ba hakuri fa amma wallahi sai ta kama ta ba shi nono ya sha kuma in za ta kwanta ta makala shi a jikinta amma ya hana ta bacci ya hana ta tsayuwa ya hana ta kwanciya ta kuka a kasa gane me ya hana ta cin abinci ta yi ya zubar ya ɓarar ta ɗauke shi ba yadda za ta yi shi haka za ta ɗauke shi ta matsin shi a jikinta amma in kiyama ne wallahi wullar da shi zai za ka ga mutane kamar sun sha ƙwaya in ji Allah tarahun kasukawa kamar suna cikin maye amma wallahi ba cikin maye suke ba azabar Allah ne kawai في tsanani to wai wannan girgiza ɗin sai an tada alkiyama ne za a yi ta ko kuma dab da kiyama ana cikin kiyamar ne ko kuma an kusa tashin kiyama malamai sun saɓani wasu ka ce wannan zanzalatar sa'a ɗin fi ahiri umri duniya ne a ƙarshen rayuwar duniya kun ga ita kanta duniya fa tana da shekarun da Allah ya bata kamar yadda kai ma kana da shekarun da Allah ya baka ci abin da za ka ci tun yanzu kawai to ƙarshen rayuwar duniya ita kanta wa awwalu ahwali sa'a farkon awannin farkon yanayin kiyama ƙarshen duniya farkon kiyama shine za a ga wannan zalzala din wasu ce a'a sai an tada kiyama da Allah ce zai naɗe sammai ya naɗe kasai da wata siru jibalu saira duwatsu za ga suna tafiya fa suna marmashewa za ka ga duwatsu kan ihmil manfush kama auduga wanda aka cire 'ya'yan audugan ciki kana kura shi ga ya tashi sama wallahi katon dutse da kake ji na kasar kaza haka za ga yana tafiya yana marmashewa kawai yana zama kura yana ɓuɓɓuga daga ƙasansa kalfarashin mabusus sama za ta tsatsage a wata aya idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat a buɗe ƙasa a miƙe ta a baje ta wa alqat ma fiha wa takhallat wadinat li rabbiha wa huqqat komi ya miƙa wuya ga Allah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك kai me ya ruɗe ka ya raba ka da ubangijinka mai karanci? fi ayi suratin ma sha a rakabar. kalla bal tukazzibuna bil din yace wa inna alaikum lahafizin kare ta kiyama kuke yi kare in ji Allah kare tawa kuke yi ba ku yadda bane amma akwai masu kulawa akan ku kiraman katibin alamuna ma taf'alun innal abrar fi na'im wa innal fujjar fi jahim yaslawnaha yawmal din yawmal din ran tashin alkiyama ba wanda sai fake yake zuwa wa mahum an habi ra'ibi. wa ma adraka ma yau din ka san me ranar yawmud din ranar sakamako Yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ya ayyuha al insanu innaka kadihun ila rabbika kadan fa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi a wata ayar Allah ya ce fasofa fa sawfa yuhasabu ya yasira akwai wanda za a ba su littafi da dama ya Allah samu a cikin Allah fasofa fa sawfa yuhasabu ya yasira wa yanqalibu ila ahlihi masurura amma akwai wanda za a ba su ta baya wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri ta baya to wannan fasofa sawfa yad'u thubura duk wanda ya ga an ba shi littafi ta hannun dama ta hagu ta baya to zai yana kiran ya halaka ya halaka wa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira kuma zai shiga wuta Allah zai ce la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan katira kar ku kira subura daya kar ku kira halaka daya ku kira halaka da yawa da yawa da yawa wad'u suburan katira al-qari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a Me kwankwasa ko ka san meye mai kwankwasa yau mai yakunu nasu kalfarashin mabutu mutane za su zama kamar fari wata kunul jibal